maganar sahabi da karfafa da jiyasi au na manta ba da an hutar da ku da kuka jikin ku zan an hutar da ku da takawal jebin jiyasi ya kono hujja lakin yushakkilu ala hada yushkilu ala hada sai dai akwai rikici a nan akwai wani andal mai rutarwa an dalki yasa hujjatu ya fi hujja ne bi zafi ويرجع هذا القول إلى نفع الدية قول الصحابي da an ce magana sahabi a yi daidai da kiyasi za ta karfa a yi ta wace dan magana sahabi shi ai kiyasi zaman karfa yake lakin ashabu hadal qaw sai dai abota wannan maganan hamaluhu hoton kasara shi ala ma ita ta araba idan aka yi karo kiyasan da ta'arda ce a hannu wannan kiyasi wannan kiyasi sai suka yi karo sai aka samu maganar sahabi ko kaga sai a ɗauki kiyasin da ke tare da maganar sahabi wa kana ma ahdi ma qawlu sahabi wa innahu yuqaddamu ala al-qiyas al-asir ha ya eh, akari ana gabatar da shi ana kai kiyasi وهذا في الحقيقة يرجع إلى أنه مجرد ورجعه وليس دليلا مستقلا كلا بلا بميكدسونا بذاته أدلة القول القول السادس استدل من يرى أن قول الصحابي هجة بجنن كان صحابي هجة تو ياي هجة خالف القياس بأن مخالفة الصحابي للقياس صعب صحابينا كالقياس لا تكون إلا عن توقيف سميع من الدليل bai ci bin kiyashin nan ba sai da ya samu wata magana daga annabi ya samu wani abun dafawa daga annabi wa iddaha yakunu qawluhu hujja nan kana sahabi sai da zama hujja وقد أفتى الإمام أحمد رحمه الله في مسائل ما يوافق هذا القول فتنبه في أبشنا